akwai muhtaru Sakafi da ya fito yake kakkashi wayanda suka kashe Imam Hussein salamullahi alaihi wai ai kaman shi ne wanda yake ya kashe Shemar bin Jaushan ya kashe su eh, Ubaidullahi da sauransu wai shin ya kashe Yazidu to ni ma cikin kwashin jidan mai tambaya cikin kwashin shin a yayin da eh, Muhtaru Sakafi ya so ma kashe su Yazidu na da rai ko bai da rai babu shakka Yazidu bai da rai kuma in sha Allah ya zo ya bi kan wannan question na'am sannan ya ce eh, wayanda suka aike imamul hussein suka yi imamul hussein eh, aike ya zo shin shi'ansa ne ko ba shi'ansa ba ne na'am kamar yadda muka kawo eh, ibnu taymiyyah da kansa ya fadi ba dukkan wayanda ke cikin kufa suka zamo shiyawan imamu ali ba la bal ma yawanci su ba ba shiyawa bane kamar yadda muka kawo magana ibnu taymiya wannan kurin ya halala wannan magana na'am sannan kuma na uku yace eh wai wane ne wanda ya gina eh husainiya cikin alul bai wani husainiya yake nufi husainiya ya gina husainiya wannan kashi menene kuma alakan shi da wannan maudu'in da muke yi insha Allah yazo zo ya bada wannan jawabi don ni ban ga alakan wannan da wannan maudu'i ba inda yana da wannan alaka da wannan maudu'i insha Allah ya zo ya nuna cewa ina da alaka da wannan maudu'i kuma ban kuma ni ba dole ne sai na san wanda ya fara ginin Usainiya ba na'am abu na hudu yace shin Imam Hussein ya san cewa shi an ga sun khalafa masa ko ba su khalafa masa wannan eh wai ya san cewa mutanen da suka kira ta ni ba ina kirba shi awa bane ni ba shi awa bane kamar yadda muka tabbatar wayanda suka fita mai imamu Hussein suka kashe shi ba shi awa bane ba shi awa bane kuma cikin tambayoyin mu wannan kuma ya tabbata wayanda suka kira shi babu shakka imamu Hussein ya san fitan da zai yi an kashe shi domin manzo Allah ya riga ya bada labari game da kisan imamu Hussein ba wuri guda ba ne barkatai shi za imamu Hussein ya san an kashe shi aha yanzu imamu Hussein ya riga ya fadi shi ba ya fita ne domin ya je dumbanna ba innama ya fita ne don ya gyara musuluncin kakansa manzon Allah kuma shi irin shi ba zai ba irin shi Yazidu a ba wannan babu shakka eh, abu ne da yake ya tabbata yanzu babu Hussein babu shakka ba shi awansa ya san babu shakka fitan da yayin na an kashe shi ba san kan wannan kuma dole ne ya kamata ya fita wannan lokaci saboda zalimcin Yazidu mabayyani ne mutum ne da yake yana shan giya yana aikata ayyukan da yana aikata muyagun ayyuka yasa dole ne Imam Hussein ya fita a wannan lokacin nan na'am sai sa ya fita wai kuma na karshe wai shuwa ke tare da Imam Hussein shin shi yawansa ne eh yan gidansa ne ko shuwa ne na'am akwai yan gidansa sannan akwai sa'abbansa aka kashe shi kuma yana daga cikin tambayoyin da zamu zo mu mai kuma kowa ya sa hankali kan wannan tambaya na san shi ne yayi lobi ta ciki insha Allah sai yan gidansa ne da sa'abbansa suke tare da Imam Hussein kuma aka kashe duk gabanin su da sa'abbansa shi dai sauran mata da wasu yara kanana Atta abdullah rabi six months old an buga mai eh, shimir ya jefa baka ya soke wuyansa an kashe shi sai sa wayan ga duka eh, ina ji mun bashi a takaice a tambayar da na yi malam faruku adadin su su ne kuma shin su ahlul baiti ne ko ba ahlul baiti bane eh na ruwayoyi wasu ruwayoyi sun zo cewa da sun ka fita da su da shi da sa'abbansa kawai 72 ne amma wasu ruwayoyi kuma sun tabbatar in aka kara da yan gidansa sun kai kamar dari da wani da yan kai gaskiya ba zan yanka figan ba amma dari ne da yan kai kaɗan in dai an kara da yan matan da yara kanana cikin za su kai wannan adadi amma da shi da sabansa 72 ne wannan kowa ya san wannan na'am A'a to sai baka amsa ba shin ne su ko ba alil baiti bane? Sa'ab akwai yan gidan manzon Allah ciki wayanda jinin Imam Hussein yawanci su da jinin Imam Hassan da aka kakkashe su su bayan gidan manzon Allah ne aka kashe su na'am malam baka tafi direct ba abinda kake cewa ahlul bait ne su ko ba ahlul bait bane eh ahlul bait kamar yadda muka gaya muku bayanin shi yana nan akwai ahlul bait wanda ake nufi da su am wayanda yake duk gaba da su jinin manzon Allah na ciki sannan akwai ahlul bait khas wayannan shine Imam Ali Imam Hassan na Fatima Imam Hussein su biyar nan da manzon Allah su ne ahlul kitab kamar yadda ruwayoyi suka zo a cikin littattafan sunnawa baki daya insha Allah to mu je ba Allah fi bikum itan tambayoyin ka kai ma ta ba kan kan tambayan shi eh da shi mutaki bi kai wani magana game da yanda yi bayanin na tuna shi mai mika maka san tambayoyi sai ka doki mutaki bi kai magana a bisa kai yanda Sheikh Faruk ya amsa tambayoyin ya su shi eh, baka nashi tambayin shi kuma. Maganar da ya ta ƙoƙarin tabbatarwa cewa wai a ‘yan shi'ar Iraki ba ‘yan shi'an al'imamu Hussein ba ne, ina ganin da a ce yana mutunta maganar ma'asumi da gaske dukka a wannan matsalar babu maganar da ya kamata a gabatar kamar maganar shi al'imamu Hussein din ya faɗi cewa wanda suka kira shi suka kashe shi. Ni daga ƙarshe akan wannan abin da zan faɗa mawkifin ahalus sunna dangane da kisan al'imamu Hussein. Shekul Islam bin Taimiyya ya ce wa amma man qatala al-Husayn duk wanda ya kashe Husaini aw ana ala qatlihi ko ya taimaka akan kisan da aka yi masa aw radiya bizalika ko ya yadda da kisan da aka yi masa sai ya ce fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina inuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane ta tabbata akan shi la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan Allah ba zai karɓi farillarsa ba ko nafilarsa sannan ya ƙara zuwa ya ce Wani Husaini radiyallahu anhu akramahu Allah ta'ala bi shahadati al-Imam Husaini Allah ya ƙara masa yadda Allah ya karrama shi da shahada fi hadha al-yawm a wannan wuni wa ahana bi zalika man qatalahu ya wulaƙanta duk wanda ya kashe shi au ahana ala qatlihi ko ya taimaka wajen kisan sa aw radiya bi qatlihi ko ya dadda kisan da aka yi masa sai yace walahu uswatun hasana al-imamu husaini yana da abun koyi mai kyau biman sabaqahu da wanda suka gabace shi min shuhada'i daga cikin shahidi ce fa hu shi al-imamu husaini wa akuhu da ɗan uwansa hasan sayyida shababi halin janna shugabanni ne na samarin aljanna wa kana sun kasance tarabbaya sun girma fi izzil islami a cikin lokacin da musulunci ya samu buwaya lam na min hijira. ba su hijira ba wal jihadi ba su jihadi ba wasabar ba su yi haƙuri ba ala azafillahi akan cutarwa akan hanyar Allah ma na lahu ahalu baitihi irin yadda raguwar ahalul baiti suka samu kamar sai da na Hamza kamar Jafar sai yace fa akramahum Allah ta'ala bi shahadati sai Allah ya karrama su da shahada takmilan saboda ya cika likamatihima la karrama su wa raf'an kuma dagawa li darajatihima ga darajarsu sai yace wa qatluhu kashi al-imam Husayn musibatun azima musiba ce mai girma wallahu subhanahu qad shar'al istirja'i inda musiba Allah kuma ya shar'anta mana yin istirja'i ne a wajen ainihin wato musiba wannan shine abin da zan faɗa yadda kake ta faɗa cewa akwai abubuwan da baka sani ba waye akwai tambayoyin da baka ba amsa ba amma dai faddala ita tambayoyin ka kai ma eh, bismillah Sheikh Faruk na'am masha Allah ko da yake ana dukan maganganun salafiya ana kafa hujja da shi masha Allah Na'am, a tambaya ta ta farko shine zan mam ana asaru sunna tambaya. Shin wayanda su aka kashe su da Imamul Hussein shin shi ansa ne ko ba shi ansa bane? Na farko ke. Shi ansa ne. To wayanda aka kashe su sa'abban Imam Hussein da ke tare da Imam Hussein aka kashe su nan. Shin shi awan Imam Hussein ne ko ba shi sa bane? Shin kuma wayanda suka kashe su nan shin su kuma shi awansa ne ko ba shi ba bane? tambaya ta farko kenan don bai yiwa a ce shi awa guda biyu suke <laughs> shi'awa mutum guda biyu suke kashe suke kashe juna na su wannan gairi makul shi yasa ina so malami muna bayani shin wanda aka kashe su tare da imamu husaini shin shi'awansa ne ko ba ba bane na'am tambaya na biyu daga imamu eh, maganar da imamu zahabi da su imamu sam'udi da su taftazani da manya-manyan malumin sunnawa da suka tabbatar da la'ana kan yazidu da suka tabbatar cewa Yazidu ya kace Imam Hussein ina tambayan malam asal sunna yana neman nuna cewa su wayannan malumman na imma abu biyu ne imma sun kwara ma mutane ne sun sa ma mutane kasa cikin idanunsu kan sun karya ne ko kuwa a na biyu ko kuwa ba su san tarihi ba ne ke sa ina neman yi bayani kan wannan eh, abu maganganun su zahabi da su sam'udi da su Tafsazani da sauransu da gayansu da suka yi zatutuka da muka tabbatar shin ba su san tarihi ba suka ce eh, yanzu ya kashe Imam Hussaini ko kuwa a ko kuwa a sun yi ma mutane karya ne shi yasa ina so yin bayani kan wannan sannan cikin manya-manyan eh, malumman ku wabiyawa kuna aiki da wasu rijal cikin shi eh, wabiyawa cikin littattafan ku kuna aiki da wasu mazaje da suka kashe Imam Hussaini suna daga cikin yakin wanda aka kashe Imam Hussaini kamar Azra bulkais al-ahmasi al-kufi wannan yana daga cikin da suka kashe imam al-hussein amma cikin tabakatul kubra juz'i na shida safa na 212 ya kawo cewa azra azrabun kaisin ga al-bajali min min ahmasi min bani dahan min anfusihim rawa an khalid روى walid خالد بن وليد fi fi في bi sham wa rawa abu wa'il an azra بن كيس انفسهم yani ahsanuhum Kesa wangan ga ruwaya ne da yake ina tabbatar cewa ana suna karbar ruwayansa da ya rawaito daga Khalid bin Walid. Sannan ma muka koma cikin fuka na Ibn Hibban shi ma ya tabbatar cewa eh, juzi'i na biyar sofa na 279 inda yake cewa Azra bin Kais al-Bajali yarwi an Khalid bin Walid rawa Abu Wahil Shakik bin Salma wato yana tabbatar cewa wannan mutum da yake cikin aka kashe Imam Hussein yana daga cikin waɗanda suke karbo ruwaya daga Khalid bin Walid kuma Al-Wahili ya karbi ruwaya a gunsa yasa akwai su daban-daban da zamu yi mu tabbatar ga Muhammad bin Ashaf bin Kai Al-Kindi shi ma ya cikin Sukat na Ibn Ibban juz'i na biyar safa na 352 yana cikin Sukat yasa me yasa kuke cewa shi awa ne al'ali kuna karbar ruwaya ruwayoyi a gunsu wallahi a tashimar suna karbar ruwaya amma shimar idan zan tabbatar da shi lokaci ya ja sosai amma in sha Allah lokaci ya sake hada mu na tabbatar na shimar wayanda suka kace Imam Hussein suna karban ruwayoyi a gunsu sun mai da su mutane kwarai su kat suna karban hadisan su to yaya kuke zuwa kuce mana shi'awa ne al'alin wadiyawa ne tambaya tambaya na kudu eh, na, na uku na uku ne duka wayanda yake a'a bari ka ji na uku ya kake karban ruwayan su wayannan ko kwarai kuwa Shi wa kenan? Kwarai kuwa. Na farko, wanda na kira sunanci, Urwa bin Kais al-Badri bun Ahmad shi nike maganansa. Urwa. Urwa bin Kais al Urwa bin Kais al-Ahmadi akwai Urwa guda biyu. Yasa idan ka zo kai ka dangana shi da wani daban shi mu nuna maka cewa ah, su biyu ne. Wannan yana daga cikin wayanda suka kashe Imam Hussein. Sannan na biyu Muhammad bun Ash'ar bun Kais al-Kindi ya zo cikin sukat na ibn ibban kamar yadda muka fari juzi ina biyar safa na 352 shi a tambaya ta uku kenan tambaya ta hudu shin wayanda ke eh, kufa duka shin dukkan wayanda ke kufa duka ne shi awa? ko ba dukan su ne awa ba muna so kai bayani wurin sannan tambaya ta biyar shin ibnu taymiya yayi karya ne da yace ba dukkan wayanda suka bi bayan imamu ali mutanen kufa ne shi awa ba suka yadda cewa Imam Ali ya fi Usman shin magana da eh, Ibn Taymiyyah ya fadi shin kai yi ko gaskiya ya yi? shin dukkan su ne ciyawa na farko number four, shin mutanen kufa duka ne shi'awa na biyu na number 5 shine Ibn Taymiyyah da ce ba wayanda suka bi Imam Ali duka ne shi'awa ba suka yadda cewa Imam Ali ya fi Usman shin Ibn Taymiyyah yi karya ne ko yi gaskiya in ko yi gaskiya to me yasa ka zo kake neman ka dangana cewa shi'awa ne suka kace Imam Hussein al'ali maluman ku duk sun tabbatar cewa Yazidu ne wanda ya bada umarni a kashe na'am masha Allah shafaru kuma Allah ya saka da alheri tambaya ta ta biyar na ce ibnu taymiya kamar yadda ya faɗi cikin Minhajus sunnansa kan cewa ba dukkan wayanda suka bi bayan Imam Ali cikin yaki ne shi'awa ba ba dukkan su ne awa ba dukkan su ne suka yadda cewa imamu ali ya fi usman ba balma yawancin su sun tabbatar sun yadda cewa ya fi usman ya fi shi kuma shi yawa kowa ya san sun yadda cewa imamu ali ya fi dukkan sahabbai sai sa wannan ya tabbatar cewa ba dukkan yan kufa ne yawa ba sai sa ina tambayan ka shin ibnu taymiya yayi karya ne wurin ko kuwa a'a gaskiya ne na'am bismillah tafaddal sha Allah shakwayu Very well, mun gode Allah ya saka da alkhairi. Shekara Musa Yusuf Asali Sunna, a shi bayani kari ya wuce mintoci shida da yake lokaci ta kai in ka gama wannan. Wato Mustapha Adam ba shi bayani. Na'am. Eh to imamu tambayarsa ta farko al-Imam Hussein Allah ya kara masa yadda. Wannan yana daga cikin dalilan da yasa 'yan shi al iraqi suka kira al-Imam Hussein suka kashe shi. domin al'imamu Hussaini a cikin ‘ya'yansa na Ali yana da ‘ya'yan da ya haifa akwai Abubakar bin Ali bin Abi Talib. Mufid ya ambata a cikin al'irshad a shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas, Tabaris ya haka shafi na ɗari biyu da uku, a irbiri a cikin kashfin gumma mujallari na shafi na ɗari biyu a ɗari hudu da arba'in, Abbasul Ƙummi a muntahal amal mujallari na shafi na ɗari biyar da ashirin da takwas, wato Shariful Quraishi a Hayatul Imam Husaini a mujalladi na ɗan shafi na ɗari biyu da saba'in wato da kuma Hadi an Najafi ya faɗa sannan a cikin littafin mazalimu wato Manaƙiba Ali Abi Talib na mazan da rani a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da nawa da biyar. Idan waɗannan muta akwai kuma Umar bin Ali bin Abi Talib, sannan akwai kuma Usman bin Ali bin Abi Talib, sannan akwai wato a bayan Usman sannan akwai kuma wannan bayan da Usman bin Ali bin Abi Talib akwai kuma wannan Abubakar bin Husaini Abubakar ɗan imam Husaini, inda waɗannan sun girma suka hayayyafa duniya ta san su, to gabar da ake so a ƙulla tsakanin sahabbai ba za ta kullu ba. Yana kaga tunda shi'a sun kashe su suna ƙanana, ai kaga kenan yanzu in ba a tarihi ba ba wanda yake sanin ma cewa a Sayyidina Ali yana da wani ɗa Abubakar ko Umar ko Usman wayannan dama tare da su ya fito ba su muke magana ba ana maganan wayanda suka aika mai da takarda ya shin shi a shi ne ko ba shi a shi bane wannan ita ce tambaya ta ainihin wato ta farko da yage magana magana ta biyu da ya maganan Imam Zahabi yace ya tsine masa babu inda al-Imam Zahabi ya tsinewa Yazidu a cikin siru a alamin nubala. Abinda al'imamu zahabi ya rufe maganarsa da shi a cikin siru a alamin nubala, ka duba a mujalladi na hudu shafi na talatin da shida, cewa ya yi lana subbuhu wa lana hibbuhu, mu ba za mu zage shi ba kuma ba ma san shi, da haka bai tsine masa ba wannan maganar da ka faɗa kai ka tsara. Sannan ya ce wai muna riƙo ruwaya daga waɗanda suke ainihin wato ‘yan shi'a ne, waɗannan mutanen kaza kaza kaza kaza. kar malam ya manta cewa in rawi bai kai mataki na maturuki ba, idan ya ruwaito abin da yake ba ƙarfafa bid'a sai yake ba ana karɓa. Ballantana ma maganar da ka faɗa ba tabbas cewa wai ahli sunna na karɓa sannan ahli sunna ka'idar su wajen karɓar ruwaya in mutum ya yi ruwaya ga abin da ba ƙarfafa bid'a sai yake yi ba ana karɓar wannan ballantana ma maganar da ka faɗa ba haka yake ma. Sannan maganar da ka faɗa ka ce wai Ibn Taymiyyah ya faɗa ya ce wai kufa a lokacin ba duk wanda ke kufa bane yake goyon bayan al'imam Husaini. Sanda Ibn Taymiyyah matsalar nan ta faru yana wajen bai wajen, amma al'imam Husaini da shi matsalar ta faru da shi, yana wajen, e yana wajen, shi mai ya faɗa, maganarsa da shi da yake sahibul kissa za a gabatar ko ta Ibn Taymiyyah. Ga abin da yake faɗa ya ce wa mimma nuqima ala ahlil kufa na daga cikin abin da aka kyamata kan mutanen Kufa ci, «Anna, ta'anul Hasan bin Ali alaihi masalam sun soki Hassan da wuka wa qatalil Husayn alaihi salam suka kashe Ba'a da anista da uhu bayan su suka kira shi ko kuma abin da kuke boye ma duniya kuna so ku nuna wa duniya cewa ɗan shi'a ba su da alaƙa da kisan al-Imam Husaini wannan ka duba cikin tarihin Kufa a shafi na ɗari da sha uku, za ka samu wannan maganan sannan wacce ce tambayarsa ta biyar da yayin yake cewa wai wa'annan duk wanda ke cikin Ibn Taymiya eh Ibn Taymiya ya faɗi cewa wai duk wanda ke cikin Iraki a lokacin shin kubarsa ne ka koma ka duba cikin Al-Malhamatul Husainiya da na kawo ɗazu na wannan Murtada Al-Mutahhiri ya faɗi cewa wala raiba annal kufa kanu min shi'ati Ali wa annal ladina qatalul imam Husaini hum shi'atuhu wanda suka kashe al-Imam Husaini su ne ‘yan shi'arsa, idan ka ce wannan maganar ba daidai ba ne, ka koma ka ga maganar da shi Hussein Kaurani ya faɗa a littafin Rihabu Karbala a shafi na sittin da shafi na sittin da ɗaya, za ka ga abin da shi ma ya faɗa ba lokaci ne ya tabbatar da wannan maganar cewa ‘yan shi'ar Iraki su suka kira al'imamu Husaini kuma su suka ainihin wato kashi al'imamu Husaini kuma muna addu'a da tsinuwa duk hatta wanda suka kira shi da duk wanda yake da hannu wurin kiran jikan annaba a kashe shi Allah ya tsine mai albarka ko waye wannan shine abin da za mu faɗa Allah ya shirye da mu Amin mun gode Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna sai Faruk a doki 2 minutes ayi magana sannan kuma plus another 1 minute maganan ka ta karshe ya so mu bar Sheikh Asad Sunna kuma doki minti da shi kuma yi maganar sa na karshe ya so mu wrap up mun sake dawowa da kwan Kibra FM na continue kan wani dialogue. A ah, Bismillah Shekaru. Na'am alhamdulillah kowa ya ji tambayoyin da na masa da ya ba da jawabi ko guda ba. Domin tambayar da na masa na farko wayanda suka mutu tare da imamu Hussein shin shi yawansa ne in ko shi yawansa ne to wanda suka kashe su shi shi yawan Imam Hussein ne ya kasa ya ba da jawabi alhamdulillah kowa ya ji sannan maganar da yanayin na imamu zahabi ya ce ni ce imamu zahabi ya la'ane yazidu ba aka na fadi ba ka ji magana da kyau na ce ne zai ya fadi game da maganar da zahabi ya yi da sauran malumma da suka la'ane yazidu cikin wayannan malumma suka la'ane yazidu amma ibaran zahabi na kawo ai ba inda ya la'ane yazidu ya nuna cewa yazidu ya kashe imamu hussein abin da na fadi kenan sabuudi ya tabbatar da wannan sabuudi ya la'ane yazidu saftazan ya la'ane yazidu na tabbatar wasu malumma ba da mu mun zo da su ba kamar alusi ya tabbatar da la'ana kai ya kira yazidu kazanta khabith kazanta malumar sunnawa ne sai ta bai ya ba da jawabi na <coughs> wanda na tambaye shi ba sannan rijal da na tambaya wai eh su suna duban rijal shi aikin da mu shi yake a karbi kuma abin da na fadi ma ba gaskiya bane kuma bai ya tabbatar da gaskiya <laughs> ni na fadi na kawo nassi na kawo abin da malumman ku suka rubuta ba kai ka tabbatar ba amma ga sai ba gaskiya bane aziz sannan tambaya na biyu na hudu wannan ma ya ma bar shi ma bai ya bada jawabi ba sai je kan na biyar na kan ibnu taymiya wai to ibnu taymiya ya faɗi haka ne shi ibnu taymiya ba shi wurin amma shi da kanshi ya kawo magana ibnu taymiya yana istidlali da shi wannan magana da ka kawo na ibnu taymiya kaje ibnu taymiya yana wurin ne ba shi wurin amma abin wale jiddan ne abin gashi ne clear dole ne ya faɗi haka nan aha sai sa tabbayar da muka maka ba kai ka ba da jawabi ba An ya zai kawo batun eh, malhamatul husainiya ina ji na bayanin shi farko eh, shahid mutahari ba shi ya rubuta littafin ba saboda littafin farkon taba'an da aka buga ma da kanki ya fito da shekara uku bayan shahid mutahari ya bar duniya sai sa wani daban ya zai rubuta kuma cikin farisanci aka rubuta da za su yi tarjiman ma ba su kawo maganan da shi wanda ya rubuta cikin farisanci ya kawo kan nuna cewa maganan ba na ba na ba ya ji shi ne daga bakin mata sai da mutahari ne. ya ka karbo shi ne daga mutane yasa wannan ma ba magana bane kuma ya cikin maudu'i ya je kawo batun sai Ali ya sa suna Abubakar da wannan wannan duka ba shi cikin maudu'i yasa ina ji duk da tukan tambayar da muka masa bai yayi bai ya don ba jawabi ne yasa ya tala juladu ya fita ciki to yanzu zan yi one minute na iso mu sallama na'am one minute al'umman duniya kowa ya ji dukkan mai neman gane gaskiya mun tabbatar da shi beyond every reasonable doubt kan cewa babu shakka Yazid ya rubuta wasika kan cewa a karbi bai a wurin Imam Hussein idan bai bayar ba a kashe shi kuma kuma aka kashe shi a kawo kansa daga Sham aka kuwa aka gudana aka kawo masa kai daga Sham mun tabbatar da wannan malumar sunnawa da kansu sun faɗa kan cewa Yazid ya kashe Imam Hussein sun fari wurare da yawa malumar sufaye na kawo malumar sufaye sun fari Yazid ya kashe malumar shiyawa sun fari Yazid ya rubuta wasika ai bara aka kashe Imam Hussein da kansa ya ce wailakum ya shi'a ta Ali Abi Sufyan yace kai ku ya ku an alo abi sufyan idan ba ku da addini ne kuke da ku kace idan ba ku da addini ne kuke wanga abu to ku saura cikin wanga duniya kawo ku kaku mutu ku saura cikin wanga duniya magana da imamu husaini ya gaya ma wayan da za su zo su kace shi kenan bai ce ya ci an fi ba amma ana kokari a ce wayan shi awa ne domin a kauda hankalin mutane kan Yazidu al'ali ba shakka malumman da suka tabbatar Yazidu ya kashe shi ba ba adadi sun sani shi wurare daban-daban daban-daban sai dai irin su ibnu taymiya su ibnu hajar askalani idan iren su malum masalafiya kenan su ne masu kiyaye yazidu yana gwada ibnu hajar ma akwai inda ya nuna cewa yazidu mutumin kirki da sauransu da yake ba ma maudu'in kenan ba ba lokaci kuma kan wannan insha Allah na'am salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh shek mun gode Allah ya saka da alheri yanzu shek mun sai yusuf da sunna kai kuma ka duki minti daya kai maganan ka ta karshe ya so musallama World Mutan Duniya on Kibla FM. Bismillah Ah to maganar da zan faɗa al'umman musulmi mutum ya dinga yin addu'a Allah ya nuna masa gaskiya gaskiya ce ba shi ikon binta ya nuna masa ƙarya ƙarya ce ya ba shi ikon Nisan nisantarta. Ƙarshen wannan program ɗin kamar yadda ya ce wai an tabbatar al'imam Hussein ya aika wasiƙa Sayyidina Ali wa wato Yazid ya aika wasiƙa wannan tun farko abin da ya fara kafa hujja da shi a cikin tarihin Tabari daga abi mihnab ne shine lutu bin yahaya wannan mutumin makaryaci ne makaryaci kuma in ya kawo ruwaya ba a karɓar ruwayarsa sannan abu na biyu ubaidullahi bin ziyad shine gwamna a kufa dusi ya ambace shi cewa yana daga cikin magoya bayan sayyidi ali shamru bin zuljushan قال النمازي الشهرودي عن شمر وكان يوم سفين سفينة في جيش أمير المؤمنين أرانا ياكن سفينة أنا رندنا سيدي علي wayannan mutanen su suka kira jikan annabi Muhammad al-Imam Husaini suka kashe shi suka yaudare shi da haka dole wato shi'a su suke da alhaki wajen kisan jikan annabi Muhammad daga ƙarshe ina so mutane su lura da wani dabashin da suke yi dukkan mutumin da yake da hannu akan abu dama ba kasafai zai yadda cewa shi yake da hannu ma yanzu me yasa 'yan uwan annabi Yusuf suke dinga kuka bayan sun je sun jefa shi rijiya ai da bashin ne saboda kar mutane su gano hankalinsu cewa su suka yi kisan ko ba su yi ba da haka idan shi'a suka shigaltu da tattauna matsalan kisan Husaini ba kowa hankalinsa ke kai ba cewa suna da hannu girin kisan Husaini ko ba su da hannu shi yasa matakin da suka ɗauka akan kisan al'imam Husaini ba su ɗauki wannan matakin akan wanda ya kashe wato sayyidi Ali ba tare da tabbacin an kama shi tare da sayyidi Ali shine mafi falala a musulunci sama da sayyidina wato Husainin wannan shine saboda haka akwai wasu mutane da zan miƙa godiya da addu'a da fatan alheri zuwa gare su akwai malam Ibrahim tuta daga Nijar ina masa addu'a da fatan alheri Allah ya tsare sai ya tsare mutuncinsa ya tsare iyalansa wannan shine abin da zan faɗa anan Allah ta'ala ya mana albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shaika Musa Yusuf Asadu Sunna mun gode Allah ya saka maka da alheri da kada Sheikh Faruk kun zo kun kara muna karatu kun kawo muna so much wow um, alhamdulillah kibla fm website mu www.kiblafm.com wanda kuka kama wannan shiri late kun yi ku je kan wannan website ku sake uh, saurara wannan shiri tun farko uh, ya su ku ji pointin da suka make yake sun karanta so much sai sa ya yi very important ku logon kan kiblafm.com ku benefit from all those Uh, wonderful materials da kuma programs. Uh, mun more details upcoming programs da yake bayan an nan tuna on the road Quote. lokaci karatu kuke yi kuma Kibra FM uh, mun ta muku wannan deliveries Allah insha Allah. Um, until our next presentation suna na Fuad Omar wa'anda kuka saurara wannan shiri duka from cikin garinmu United States of America, mutan Canada, wanda kuka ji mu daga Europe, South America, Asia, uh, da cikin Africa kuma Ghana, Nigeria, muna ce muku mun gode ga mutan Niger, Mali, ga wuraren nan United Kingdom muna muku godiya muna ce uh, until we meet again on the air ina muku sallama na musulunci na ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh جعلنا السلام الشعار التبع